kuma أنفسكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiyar Allah da ya haɗa mu a wannan albarka majalisul hasanain ba tabari ahlil janna Allah da ya haɗa mu a wannan majalisi domin mai mudakarar abinda allah ya rayar da zukata da su imam shafi'i ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wannan al'umma wanda gare shi ne ake dangana mazhabar shafi'iyya ta kyau, yana cewa an ambatan bayan Allah waɗanda suka sami yardar Allah yana rayar da zuciya to babu waɗanda allah maɗaukacin sarki ya fifita su a cikin halitta irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan annabawa to a cikin al'ummar mutane ilahirin al'ummar mutane babu waɗanda allah ya fifita irin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam don haka ambatonsu ambaton rayuwarsu tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ainihin shine abin da zai rayar da zukatanmu shine hanyar tsira shine hanyar tsira al'umma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda za su tsira daga cikin al'ummarsa yayin da sabani yayi yawa a cikin al'ummarsa aka rarrabu to waɗanda kaɗai za su tsira su ne waɗanda suke akan abin da nake a kan sani da sahabbaina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da sahabbai da abin da ya basu a kai yana da muhimmanci sannan kuma a cikin urwanin in ba sha'awa akwai nahiya ta biyu ta wannan muƙabara shine alaƙar su sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam da 'yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yana da muhimmancin gaske saboda zai bayyana mana abinda Allah maɗaukacin sarki yake so domin annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wata hanya idan cikin manzanni din masu shari'a Allah ya keɓance waɗansu waɗanda ya musu kirarin yabo ya kira su ulul azmi ya ce ya ce fasbir ka fasbir ka ma sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum Allah ta'ala ya ce hakuri kamar yadda masu azama ma'abuta azama daga cikin manzanni suke hakuri sannan a cikin ulul azmi min ar-rusul din Allah ya zaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba shi abin bai ba wani annabi ba shine Allah ya sarki ya yi isra'i da shi ya yi tafiyar dare da shi daga makka zuwa baitul maqdis sannan daga baitul maqdis ya yi mi'raji da shi ya aka hau da shi har zuwa sama ta bakwai har zuwa ga har zuwa ga sidratul muntaha magariyar tikewa wanda duk wani abu da ya zo na umarnin Allah daga lokul mafu nan yake zuwa mala'iku su dauko su isar da shi ya zuwa ga inda Allah ya umarni duk kuma abin da mala'iku suka dauka daga ƙasa yana cikewa ne a wannan magayar sidratul muntaha wanda an batanta ya zo a cikin alkur'ani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dangana har ga wannan matakin wanda mala'ika jibril ya ce nan ne iyakarsa sannan Allah madaukakin sarki ya kusantar da manzansa sallallahu alaihi wasallam gare shi ya zance da shi abinda Allah bai yi da wani annabi ba in ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi Musa ya ji zancen Allah amma a doron kasa ya ji zancen Allah a kuma sina shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sama ta bakwai bayan sidratul muntaha a nan ya ji zancen Allah kamar yadda ayoyi suka tabbatar da kuma hadithu Isra'i ya tabbatar a cikin sahihul bukhari domin mu ba ma tabbatar da wani abu na falala musulmi ba ma tabbatar da wani abu na falala ga wani sai abin da Allah da kansa ya tabbatar masa a cikin alkur'ani ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisai ingantattu waɗanda suke babu wani rashin inganci a cikinsu su ne hadisai wanda yake fitattu daga cikin wato a inda ake samun waɗannan hadisai su ne littafin buhari da muslim allah ya ji kansu maza allah sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshe a wajen annabawa a wajen zuwa shine na ƙarshe wajen zuwa domin shi ne ya zo a ƙarshen zamani don haka ne ma ya zama to alamar sa'ar alkiyama bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yayin da Allah ya zo ambatan annabawa sai sanya shi ne na farko domin wato ya bayyana ya bayyana matukar darajarsa Allah ya ce wa akhadha Allahu minan nabi wa wa akhadha Allahu mithaqan nabiyyin wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa uh, wa isa ibn maryam Allah ta'ala ya ce ta tuna yayin da Allah ya dauki alkawari na annabawa sannan ya dauka daga gare ka sannan daga nuhu da ibrahim da isa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne na ƙarshe da aka zo wajen sauran annabawa sai aka kawo su a jerin gwanan yadda suka zo annabi nuhu sannan annabi ibrahim sannan annabi musa sannan annabi isa kamata a ce sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai allah ya so ambatansa ya ce ya ɗauki alkawari daga gare ka saboda bayyana matsayinsa sallallahu alaihi wasallam to allah ya zaɓe shi ya fifita shi to kamar yadda Allah ya zaɓe shi ya fifita shi ya fifita su Abdullahi bin Mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahibun na alai shine wanda yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima Allah ya yi shi ne karamin jiki ne ba shi da tsawo in mutane suna zaune in ya zo tare da su a majalisi sai a ɗauka shi ma a zaune kinan fatsaye iyakacin tsawonsa iyakacin tsawon mutane da suke zo amma shi ya sa wata rau ya hau kan bishiya zai karyo asuwaki sai mutane ana kallon kafa tasa saboda kankanta da ta sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuna mamaki ne na siranta da kankantan jikinsa da kankantan wato ƙaurinsa yace wallahi a wajen Allah sun fi nauyi bisa dutsen Uhud wannan bawan Allah shine ya yada addinin musulunci a garin kufa manya-manyan malamai waɗanda ake ji da su a tarihin wannan al'umma tabi'ai su ne almajiransa kuma su suka yin ilimi ga wannan al'umma har nan sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake so ya karanta alqur'ani kamar inda aka saukar da shi ya karatu da irin yadda abdullahi ibn mas'ud yake karatu radiyallahu anhu shine yake wannan maganar yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya duba zukatan bayi sai ya ga zuwa zukatan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne fiyayyin zukata a bayanta su ne fiyayyin zukata a cikin halitta baki daya sai ya zaɓe su domin su zamanto sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka da dalika Abdullahi wa Umar dan sayyidina dan sayyidina Umar wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abdullahi salihi ne ina ma dai da zai rinka sallar dare tun da abdullahi bin umar ya ji wannan maganar bai sake fashin kiyamun laili ba to abdullahi yake cewa tsayuwar da wani sahabi daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da shi na sa'a ɗaya ya fi ibadar ɗaya da ya fi ibadar sauran 'yan al'ummar nan guda mutum zai yi shekarun rayuwarsa baki ɗaya yana ibada to ba za ta kai tsayuwar da sahabi ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bar wani daga cikin tabi'ai ma masruq ibn al-ajda yana cewa da za a ba mu mutum tsawon shekarun annabi mu ya waɗannan shekaru dubu ba hamsin yana bautar Allah ba zai kai farar da zai samu ba za ta kai farar. tsayuwar da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na sa'a ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke nufi da tsayuwa shine wato ya zo ya sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zauna a gabansa ko ya tafiya tare da shi zai tafi banɗaki ya rike masa butar butar ruwa ya raka shi ko ya kasance a cikin tafiyar da aka yi zuwa hajji ko umra ko jihadi yana nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu da ya haɗa shi su yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na awa ɗaya wannan ya fi ibadar waɗanda suka ba sahabbai ba ko da na shekarun annabi ne to wannan ya ishe su da na manzon Allah sallallahu Allah ko me yasa sahabban nan suka samu irin wannan daraja na farko ne mu zo mu dauki al-muhajiru domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai almuhajiru tabaka tabaka ne kuma waɗanda suka fara imani da shi mutanen maka kuma suke hijira zuwa madina akwai al'ansar wanda suke sun yi imani da suka imani suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sun ji sun gani su za su tsare shi su za su kiyaye shi duk duniya sun ki karɓarsa su sun ji sun gani sun karɓe shi za su kare shi za su kare addininsa za su ba shi taimako sannan akwai waɗanda kuma suka musulunta daga baya sai ake ce musu abdulaka wanda suka musulunta bayan fatafi makka bayan ko ina kuma an daina hamayya an ga an tabbatar cewa addinin musulunci ya tabbata sauran kabilun larabawa suka musulunta lokacin da maka ta fadi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe maka wannan su ake ce musu abdulaka sannan kuma akwai al'utaka mutanen fadi kenan wanda su ne sansani na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙi su lokacin yaƙin hunai su ma suka su ne kabilar hawazin da kabilar saqif wanda suka musulunta waɗannan su ne lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa suka samu wannan falala da har ta kai waɗannan da Abdullahi bin Mas'ud yake wannan magana wanda yake wannan magana ta Abdullahi ibn Mas'ud cewa Allah ya hangi zakatan bayi ya zabi zakatan ya zabi sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce wanda yake ba zai iya faɗanta da ba magana ce wanda yake dole ya ci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin ba wanda zai faɗi wani abu na aikin Allah in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma shi Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala da kansa to abin a in muka tsaya muka duba muka koma muka ga al-muhajirun farkon wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa lokacin da suka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fara kira zuwa ga tauhidi babu wadan babu abin da ake masa raddi da shi illa tsangwama da kiyaye da azaba da kora daga gida da gaba da abubuwa na rashin ki abubuwa da wanda abubuwa na kiwa na rashin so haka ake ma duk wanda ya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuɗi ga idan wato kana takama da mutum in kana takama da dukiya dukiya ka ba za ta kare ka ba ballantana kuma wanda yake baya takama da wannan masu rauni to babu wanda zai tabbata akan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai gaskiya tsakaninsa da Allah domin ba abin da za ka samu wajen imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake maka na wani abu na amfanin duniya kuma babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa bai musu alkawarin cewa sun ba da wasu sarakuna ba bai musu alkawarin duniya ba bai musu alkawarin mulki ba bai musu alkawarin za su samu matayen farisa da rum duk za su zama to sun gaje su da fadojinsu abinda kawai ya musu alkawari jannatun tajri min tahti al-anhar yi wanda karkashin su mai ke gudana ya zo ya wuce ya ga amma ibn yasir da mahaifiyarsa sumayya da mahaifinsa yasir saboda raunana ne bayi amma sun yi imani da allah sun gaskata manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya wuce ana gana musu azaba abinda manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu shine sabran ala yasir fa inna maw'idakum aljanna kullum ci hakuri ya ku mutanen gidan yasir abinda aka alƙawar alkawarta shine aljanna aljanna ita kawai aka alkawarta musu daga cikinsu wato akwai waɗanda yake duk da mukaminsu ba su tsira ba kamar sayyidina abubakar sayyidina abubakar malami ne tsakaninsu tsakaninsu da manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara biyu bambancin shekaru tsakanin sayyidina abubakar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a lokacin da annabci ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar ya dan shekara 38 tun kafin karimi ne kuɗi ne wannan kuma yana ɗaya daga cikin gidaje na Quraysh wanda suka ta su banu ta yi. amma da ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sanya imanin nan mai karfi a cikin zuciyarsa in dare ya yi ba ya iya bacci sai tashi yana karatun alkur'ani yana sallah da daddare in yana sallah da daddare ɗabi'ar na abubakar ba ya iya hana kansa kuka a cikin sallah wannan kukan da yake yi sai ya sanya sauran mutanen makka musamman makwabtansa maza da mata da yara sai su zo suna sauraron karatun alkur'ani waɗansu ta haka sun musulunta kafiran maka suka ce ba su yadda ba sai dai ya daina sallah ya ce to shi kuma kan zai kan a ce dai ya daina sallah ya ya bar garin ga ya bar maka ya tattare na sai na su cewa shi ma zai kaurace ma maka domin ya je ya bauta ma Allah inda zai iya bautar Allah ba tare da tsangwama ba ya zo fita shine waɗansu daga cikin manya na maka suka gan shi cewa zai fita suka ce ina za ka tafi ke cewa mutanen gari na sun hada min bauta ma ubangiji na dan haka zan tafi kasar Allah ne ya ruwaci zan je in sami inda zan bauta ma Allah sai ya ce a'a ai ba zai yiwu ba kamar ka ba kai ake kora daga garin sa ba ya Abubakar dawo sannan ya dawo da shi to ka duba waɗannan daga gare shi shine ya faɗi kalmar ɗaukaka da tsarki ga lata da uzza gumakan makka shi ku ya miƙe hannu zai na cewa ahad ahad ahad wato allah ɗaya kawai haka aka rinka yi da su da tsohon amma ibn yasir saboda an ce mata sai ta sai ta faɗi kalmar yabo galata da uzza ta ki faɗa abu jahal ya cike ta a cikin gabanta da mashi ya kashe ta ita ce farko wanda ta shahada a cikin tarihin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna to duk waɗannan ba wani abu ake musu albishir da shi ba illa aljanna dan haka suka zauna a cikin wannan hali in ba gaskiyar imani da Allah da manzansa ba sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai sanya su su dage akan haka to dan haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta su da wannan sifa yace lil fuqara al muhajirun lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah Allah fai'u dukiyar da Allah ya bayar da ita ga al'ummar musulunci ba ga al'ummar musulmi ba tare da sun yi yaƙi ba ba ganima ba to za a kasa ta a ba ma fakirai daga cikin muhajirun wanda suke mutanen maka irin waɗannan wanda muka ambata su dinnan waɗanda aka kore su daga cikin gidajensu aka har aka raba su da dukiyoyinsu suka fita suka bar dukiyarsu da gidajensu suna taimakon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman yarda Allah da farallarsa Allah ya ce waɗannan su ne magaskata waɗannan su ne masu gaskiya wannan shaida ce daga Allah wanda ya san ya san ma tufi sudur ya san Allah ya alamu sirra wa akhfa ya san abin da yake koyi da abin da ya kuma kuya daga abin da yake sirri din Allah ya sani to ya musu shaida da cewa su ne magaskata su ne masu gaskiyar imani wane ne wane ne shaida irin wane ne mai shaida kamar shaidar Allah to idan da za mu ɗauki rayuwarsu a maka wannan babu abin da zai tabbatar mana da shi illa wato hakika mu gaskata abin da Allah ya faɗa cewa waɗannan hakika su ne masu gaskiya domin ba wani abu suka sa ba wani abu aka alƙawarta musu na duniyar nan ba face aljanna da yardar Allah tabaraka wa ta'ala sannan mu zo wajen al'ansar al'ansar don mu ga yaya aka yi suka yi ba manzan suka samu wannan matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya fifita su da Allah ya ba su irin wannan matsayi waɗanda irin mutane ne waɗannan mun ga dai muhajiru waɗanda suke ba wai ba sa son duniya ba ne ba wai ba sa son su ma jin daɗi ba ne akwai daga cikin su irin Musa, ibn umay saurayi ne da saurayin makka wato sa ya zama to irin Musa, in ya sa kaya ba wanda yake iya sa kaya irin nasa yana da mahaifiya mai wadata ta mai da shi wato a ɗan lele irin kayan da yake sawa ba wanda yake iya sanya su da ya yi imani ta ce ba za ta sake masa wani abu ba sai ya fita daga cikin addinin musulunci yake lokacin da aka zo za a binne shi da ya da yi shahada a yakin uhud sai wata 'yan riga guda ɗaya ta guwa idan aka rufe kansa da ita kafa ta sai ta zama to a buɗe ba ta da girman da za ta rufe jikinsa baki ɗaya idan aka janyo ta aka rufe kafafunsa kan nasa sai ya bude maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rufe kan nasa sannan a sanya ingirci irin abinci irin ciyawar dabbobi din nan a sanya a rufe kafa sannan a kunne shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wallahi yake faɗan irin halin Musa ibn Umayy a kansa da irin su ne aya ta sauka daga Allah minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi daga cikin mu'minai akwai waɗansu mazaje sun gaskata alkawarin da suka yi ma Allah fa minhum man qada nahba daga cikin su akwai wanda ya cika alkawarin su da ya ma Allah shine ya mutu ya mutuwar shahada wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda yake yana nan yana sauraro ba wai ya baddala bane ba ma baddalu tabdila ba canza ba su ma hanyar su ta ɗaya take da irin ta su Mus'ab ibn Umair to ka gani kenan su sun taso ne fa a lokacin da mutane irin su su ma suna son jin daɗi amma duk suka ce ba ruwansu da wannan jin daɗin ranar lahira suke so in ba waɗanda suka gaskata suke da yaƙini cewa idan an mutu akwai hisabi kuma bayan hisabi akwai wuta akwai aljanna in ba masu yaƙini akan wannan ba wanda za su yi haka to shi yasa Allah ya musu shaida da gaskiya in muka zo wajen al'ansar al'ansar su ne waɗanda suka buɗe zukatansu da garuruwansu da gidajensu da dukiyoyinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lokacin dukkan duniya sun ce ba sa yi ba ruwansu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ta'if sun ce ba sa so ya zaga wajen kabilu daban-daban banu amir ibnu sa'asa'a sun nuna cewa su in dai za su karba annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai da sharadin cewa bayan ya bar duniya to al'amarin jin kuma al'amarin al'umma cikin al'umma jagorancin al'umma zai kuma gare su yace a al'amarin Allah ne yana son ya shi inda ya so waɗansu kuma kamar banu shaiba shaiban da suke cewa sun yi da za su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam amma da kabilun larabawa amma in ya je tsokano ruwan da faru shi wa wasu, duk annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'a wanda zai taimaki addinin nan sai wanda yake ya shirya kan cewa zai taimake shi da dukiyarsa da kansa to an sa su ne suka yi wannan da suka musulunta suka ce wai dan me za mu kyale yang ubangijin ka sharadi ka sama kanka sharadi ka ce ga abin da nake so ku yi wa ubangiji na ni kuma ga abin da nake so ku yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bauta ma Allah shi kadai kada ku shirka da shi wanda shi ne na Allah ku ji umarnin Allah kuma ku biyayya gare shi a cikin halin nishadi da halin rashin nishadi ku batar da dukiyarku domin taimakon addinin Allah ko kuna da shi ko ba ku da shi ko kuna cikin tsanani ko kuna cikin sauki ku umarni da kyakkyawa ku hani da mummuna ku tashi akan al'amarin Allah kada ku ji tsoron zargi wani mai zargi akan al'amarin Allah sannan ku tsare ni abin da kuke tsare iyalanku da kawunku suka ce ya rasulullah idan muka yi wannan me ya gare mu me za mu samu ya ce aljanna kafin su yi aka ce musu to kun san fa in kuka yi wannan kun jin yuma kanku larabawa da ajam ko ba sai ya yake suka ce mun ji mun gai suka ce ai mu mutane ne wanda suke ba tsorata ba mutane ne ma muna da makamai muna da kayan yaki za mu kare ka daga kamar da suke kare kawo ku saboda haka suke wannan alkawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tsauta musu shine aljanna su ma kun ga magaskata ne amma Allah madaukakin eh, Allah madaukakin sarki ya fifita su da wannan abin da suka yi da kuma kariyar da suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina duk yakin da zai fita su fita tare da shi lokacin da za su je yakin Badr ba a fita za a yi yaki ba da aka zo za a yi yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar cewa kafiran Makka sun tuzo za su yake su yace a yi shawara dukkan masu ba da shawara mutanen Makka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ji maganar mutanen Madina sa'ad ibn mu'az ya tashi ya rasulullah mun mutane ne waɗanda suke masu haƙuri wajen yaki ba ba mu ba za mu faɗa maka irin abin da yahudawa suka gaya ma annabi musa ba idhab anta wa rabbuka fa qatila inna hahuna qa'idun tafi kai da ubangijinka ku je ku yaki mu muna nan a zaune lakin mu abin da zamu ce maka idhab anta wa rabbuka faqatila fa inna ma'akuma muqatilun ku tafi da kai da ubangijinka ku yaki muna tare da ku mu muna mayaka haka suka da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan magana fuskar sa kai kyalli ya farin ciki to waɗannan su ne waɗanda su ma suka zaba Allah da manzansa al'asa su ma Allah madaukakin sarki ya sufanta su da shaidar cewa ياتر بشع tabbata a والذين تبوؤوا الدار والإيمان والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله يعتبر يعتقد تشاو إن مرض ثاني أن الجنة نعم شيء ثاني النبي صلى الله عليه وسلم يجي آية الإيمان hubbul ansa, ayar imani san ansa, domin duk wanda ya so ansa, zai so su ne don sun so Allah sun so mazan Allah su alaihi wa ayatun nifa bughdul ansa ayar munafunci da yi ma musulunci zagon kasa da yahudanci da zindikanci alamarsa kiyayya ga ansa. wanda duk kaga yana kin ansa, yana kin waɗannan sahabai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tabbatar munafiki ne da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa wannan hadisi ne sahihi yana cikin buhari da yana cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da wannan lokacin da bayan an gama raba ganimar kunai a shekara ta kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shauƙin mutanensa gashi mutanen makka ne an raba musu ganima mai yawa amma su ko an sa ba a ba su ba saboda haka wannan abun sai dan so samu sarki sallallahu alaihi wasallam ya je ya same su ya ce la'alla wanda da cikin su zo ke lokacin da ba shi da mataimaka mun taimaka masa lokacin da ba shi da ƙarfi mun taimake shi mun ƙarfafa shi amma yanzu da ya zo ya samu ƙarfi ya kyale mu ya koma wajen ɗan uwansa ya ce to amma ku tuna kuda kuna cikin gaba Allah ya haɗa zukatan kuna kusan kuna kusan faɗawa wutar jahannama Allah ya tsira da ku da ni suka zama to kun yi imani ya so mu gaya musu abinda da Allah madaukakin sarki ya musu kafin ka ce me sai kuka suke suna cewa Allahu wa rasuluhu aman Allahu wa rasuluhu aman baiwar Allah da baiwar Allah da baiwar da Allah ya mana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi yawa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yanzu ba kwa yadda ba mutane su kwashi tarkacen dukiya ko ku dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tafi da shi ku tattara duniya ko kuma ku dauki annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ku tafi shi garin yake cewa da mutane za su bi hanya mutane su wata hanya mutanen madina al'amsar su wata hanya daban hanyar amsar zane suka yi ta kuka suka yi ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da ke cikin zukatan su na imani ya gaya musu wannan magana wannan babbar shaida ce da babbar falala ga ansar saboda irin abin da suka tsaya suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sune al-muhajirun sune al-ansar sune waɗanda suka faru sune waɗanda Allah madaukakin sarki yi musu shaida a kan yardar Allah a gare su Allah ya ce wasa bi hudan awwaluna min al-muhajiri da wal-ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa ajjalahum jannatin tajri tahta al-anhar abada dalika al-fawz al-azim Allah ya ce marigaya waɗanda suka riga wajen imani suka zama na farko wajen imani daga cikin almuhajiru sune waɗanda suka yi hijiran nan irin su na abubakar da wanda suka musulunta a hannunsa na Usman, da abdurrahman ibn auf da sa'ad ibn abi waqqas da zubair ibn al-awwal da ubaydillah da sauran waɗanda suka zo daga baya irin su hamza bin abdul muttalib da irin su sayyidina ali ibn abi talib da umar ibn al-khattab da su arqam ibn adil arqam da bilal ibn rabah da suhaib rumi da waɗannan magabata ne waɗanda su ne suka yi hijira daga makka suka tafi madina su ne as-sabiqun su ne marigaya da kuma na al'ansar wanda suka faro suka riga kowa musulunta da taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhu wanda walladina tabauhum bi ihsan da wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo su ne sauran sahabbai da kuma wanda suka bi sahabbai tabi'ai da wanda duk suka bi tafarkin sahabbai wanda duk suka bi tafarkin sahabbai banda wanda suka la'ance su banda wanda suka ce ba ruwanmu da su duk wanda suka ce ba ruwan su da su to su ma ba sa cikin wannan ayar Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wannan labari ne daga Allah labarin Allah baya canzawa ba kamar umarni bane ba kamar umarni bane Allah daukakin sarki da ya yi umarni a fuskanci baitul maqdis daga baya ya warware wanda ya daga baya ya shafa wannan umarnin ya ce a fuskanci ka'aba to labari na Allah baya canzawa Allah ya ce ya yarda da su wa an kuma shi ne da Allah sannan Allah ya tare da musu aljannatai karkashin da koromai suke gudana za su dawoma a ta har abada wannan a jumlatan dalili ne akan cewa waɗannan asabiqun din su ne yan aljanna kuma wanda suka ba su kunga Allah maɗaukakin sarki dangane da sahabbai Allah cewa waye kawai ya ishe su akan cewa sun sun su da sufar sahabbai yace as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin haka ma al kawai aka faɗi su wanda ya imani daga muhajirin da wanda suka yi daga cikin ansar amma wanda suka zo daga baya fa an kayyade sai aka ce walladina taba'uhum da wanda suka bi su haka kawai duk wanda ya bi su ya bi isa da kyakkyawan kwaikwayo dan a nuna kan cewa muhajirun wal ansar su dama can a cikin sifar ihsani to waɗannan sahabbai ga abin da Allah madaukakin sarki ya yi musu saboda in mun ga irin yadda suke ma addinin nan da yadda suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda suka yi suka suka yi imani suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan suka zamanto masu soyayya a gare shi suka yi soyayya ta gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ta gaskiya domin wannan shine sharaɗin imani sharaɗin imani ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ta kowace kowa soyayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku ba zai imani ba har sai ya to na fi soyuwa a gare shi bisa kansa da mahaifinsa da kuma mutane baki ɗaya. sai da umar ya rubuto wannan hadisin sai da umar ya ce yanzu ya rasulullah wallahi ka fi soyuwa a gare ni ka bisa raina da take cikin zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa umar al'ana ya umar yanzu imanin ka yake cikakke to kuma gashi fa sai na umar yana cikin wanda Allah ya ce musu ulaika hum sadiqun da yana cikin al-muhajirun wannan su ne masu gaskiya da gaske yake da ya faɗa haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cewa da gaske yake yace al'ana ya umar yace yanzu ka cika saboda haka masu gaskiya ne wajen san annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa da aka kama hubai daga cikin ne aka je za a kashe shi cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikan maka suka kama shi suka je za su kashe shi suka ce masa yanzu kai za ka so a ce a halin da kake ciki a nan kana zaune a gidanka kana kwance kana cikin ni'ima maimakon ka a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine a nan muke shirin kashe shi yace wallahi a inda nake wallahi a inda nake anan ba na fata a ce ina gida annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kaya a ce ta soke shi ولست أبالي حين أقتل مسلما ala أي على أي جنب كان في الله موضعي يوم أن ta sama shura. yace ban damu ba in dai an kashe ni ina cikin addinin musulunci kowane kowane kowane jikina ne ya fadi ya zama to ta nan na fari in dai mutu musulmi shikenan na rabo haka suke wajen gaskiyar soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai mazan ba hatta matan haka suke akwai wannan akwai daga cikin sahabbai mata cikin mutanen madina ansariya ta go ana ga ana mata jajen mutuwar yan uwanta mijinta ya rasu a yaƙi uhud an an mijinta yayi shahada wanta yayi shahada ɗanta ya yi shahada ubanta ya yi shahada in ta zo aka ce ba aka zo a ta jajen sai ta ce yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Akwai da kawai take ba yaya manzan Allah ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da ta ga annabi ana gaya mata cewa yana nan sai da ta gan shi tukuna sai take cewa kullu musibatin ka jalal ya rasulullahi dukkan wata musiba in dai ba da kai bace ya rasulullahi wannan yayayyar musiba ce ba komai bane tana ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana nan a raye duk ta manta da take cewa to alhamdulillah duk wannan hasa duk wannan rashin da ta ba komai bane haka sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu dawo gaba ta biyu kamar yadda suka kiyaye suka so annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka so umarninsa haka suka so sunnarsa in yace in annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai abu haka za su zabura haka za su zabura wajen yin sa shi ya sa ne yayin da a waɗanda quraish suka tura lokacin da za a yi sulhun hudaybiya suka je suka ga yanda yanda sahabbai suke gaggawa wajen aiwatar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa wallahi mun je wajen a sarkin farisa da na rum mun je fadar najashi sarkin habasha ba mu taɓa ganin inda ake girmama umarnin shugaba ba kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmama umarninsa idan kada sun yi wata wata sai dai dan suna tsammanin cewar la'alla wannan umarnin watakila wata aya za ta sauko ta canza shi kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su je su aske kansu bayan sun yi ihrami da umra sun zo za su yi dawasi kuma ka'ida ne cewa ba a cire ihrami tun da dama tun a lokacin aikin hajji ana umara ana hajji tun a lokacin jahiliya to abin da suka rayu a kai shi ne cewa in ka sanya ihrami ba za ka aske kanka ba dole sai ka je ka yi dawafi da ɗakin Allah to su an tsare su an hana su dawafi da ɗakin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ta hallu su fita daga cikin ihrami su aske kansu su yanka hadayarsu su suka shiru ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaya zan yi umarni ba za a bi ni ba domin suna tsammanin suna fata wata aya za ta sauko ta canza a ce a'a za ku samu halin shiga din sai ummu salama ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi je kai ka so mu aske kanka ya je ya kirawo wanzamin sa ya so mu aske kansa kafin ka ce me meye sai sahabbai nan da nan kowa ya kama aske saboda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sun san wannan a cikin sa yadda Allah ta ce hatta abin da ba su fahimci ma hikimarsa ba hatta abin da ba su fahimci hikimarsa ba ma yi suke abdullahi ibn umar wata ana cikin tafiya da shi sai aka ga ya ratse ya sunkuya ya je ya kama ruwa aka ce ai baka dai da kama ruwa ba ne kuma na kama ruwa anan Ke ta saboda wata ran muna tafiya na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya anan ya kama ruwa haka matsananciyar biyayya su take gare shi sallallahu alaihi wasallam haka zalika suke kiyaye umarninsa suke binsa sau da kafa suke kiyaye martabarsa haka kuma suka ke daga cikin umarninsa shine umarnin da ya yi musu dangame da in gidansa in gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baitin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne ahlul bait na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul bait na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kashi uku a wajen musulmi dukan su ne ahlul bait wanda suka fitar da su suka fitar da wani kashi daga cikin wannan sun fitar da su ne in ma bisa gurguwar fahimta wa in ma bisa sarrai kashi na farko matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul bait din manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da nassin alqur'ani domin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa nasa ta'alai na umatti'ukunna wa usabbihukunna sarahan jamila har inda Allah ta'ala yake cewa inna ma yuridu Allahu li yuthiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira Allah ya ce ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan annabi mai girma ce nema matayenka ce nema matanka in kuna son rayuwar duniya ne da kawaice kawaicen rayuwar duniya to ku zo in ji yadda ku daɗi in ba ku na duniyar sannan in sake ku kyakkyawan sake kowa ya kama gabansa amma in kuna son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gidan lahira to ku sani Allah ya tana ma masu kyakkyawan aiki daga cikin kula da mai girma har ya zuwa ga inda Allah ta'ala yake cewa bayan yayi ta umarnin su ko karna fi buyuti kunna wa kunna ma yukla fi buyuti kunna ake ce musu umarnin abubuwa da za su mai da su da za su ba su tarbiyya wadda take ta dace da matsayin su na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya da lahira sannan sai Allah ya ce Allah yana kadai abin da Allah yake so shine ya tafi da wato dauda da kazanta daga gare ku ya kuma abuta wannan gida mai girma sannan ya tsarkake ku tsarkakewa kaga kenan Allah ya ce su ne ma'abuta gida mai girma su ne ahlul bait ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta Allah ka sanya arzikin mutanen gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau a samu gobe a zauna babu ne al'ud ba yalwa ba wanda za ta zama ta mantar da mutum Allah ba kuma talauci ba wanda zai shagaltar da mutum gaban motar Allah sai ya kira su ahlu muhammad ahlu muhammad ina abin da ake nufi matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika randa randa waɗansu mutane suka daki matansu da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an laqad bi ali muhammadin nisa eh, eh, eh, waɗansu mata sun zo wajen wato gidan annabi muhammad wajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suna kukan cewa matansu sun dake su to waɗannan matan da waɗannan mazan su sun dake su waɗannan mazan da suka yi wannan ba su ne wato ba su ne zaɓaɓɓun a cikin al'ummar nan ba a cikin a cikin mutanen madina ba kaga sai ya kirawo matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce musu alu muhammad saboda haka da alkur'ani da suna sun tabbatar matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ali muhammad sannan na biyu zuriyarsa zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta fuskar fatima ne bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatima da al-hasan da al-husayn da kuma waɗanda suka zamanto zuriyarsu domin fatima radiyallahu anha ba ta yi zurriya ba ba wanda suke saura daga cikin zurriyarta sai waɗannan sai kuma 'ya'yan a ummu kulfu domin ummu kulthum wadda sayyidina umar ya haifa ta haifa masa ɗa wanda yake zai duk da yake shi ma ya rasu daga baya to waɗannan su ne zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ahlul ne domin wata ran hasan ibn ali ya ɗauki sai na hasan zai ci har ya ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tofar tofar ya ce ha ha ya fitar da shi yace ba ka san cewa sadaka ba ta halatta gare mu ba mu alu muhammad haka za haka zalika wannan su ne na biyu na uku su ne waɗanda sadaka ta haramta a gare su dangin annabi sallallahu alaihi wasallam makusanta ne wanda zaid ibn arqam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rawaito hadisi sakalai da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar amanar wato alqur'ani da kuma kula da ahlul bait yace da aka tambaye shi suwaye bai su sune wanda yace wanda sadaka ta halatta a gare su ba mutanen gidan ali da mutanen gidan abbas da mutanen gidan ja'far da mutanen gidan aziz waɗannan su ne wanda sadaka ta halatta a gare su ba kuma dalilin wannan dalilin zai magana zai ibn arkam shine da fadl ibn da fadl dan abbas dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ah, al-harith da kuma abdul muttalib ibn al-harith ibn nawfal ibn abdul sun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mu ma a sa mu a cikin aikin karɓar sadaka karɓar zakka domin mu samu abin da muke bukata don mu aure mu samari ne mun zo aure muna neman abin da zamu a sa mu ma mu je mu aikin tara zakka a biya mu in mun samu wannan sai mu aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna sadaqa la tahillu li muhammadin wala li ahli muhammad inma hiya awsafuna sadaka ba ta halatta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ya su a cikin ahli muhammad shi yasa ne a cikin hadithin abu huraira na bayyana yadda ake salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi ya koya musu yace ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi Wa وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد kaga sai ya fassara ali muhammad da ake cewa a cikin salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad yace azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wato sahabban matansa da zurriyarsa da kuma mutanen gidansa su ne dangin sauran danginsa su ake nufi da ali muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bar mana amanarsu to babu waɗanda suka kiyaye matsayinsu irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar yana cewa wallahi kusanci dangin a wato sada zumuncin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi soyuwa a gare da bisa sada zumunci wato in sada zumunci na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi soyuwa a gare ni bisa sada zumunci na yace duk wanda yake so ya kiyaye haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kiyaye shi a cikin kula da ahlul bait din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abubuwan da shi yasa sayyidina shi sayyidina Abubakar a lokacin da Fatima radiyallahu anha da ta yi rashin lafiyarta na ajali ya rinka tura matarsa Asma'u bint Umayyah ya tura ta take zuwa tana jinyarta yayin da ta rasu ita asma'u bintu umayr tare da sayyidina ali tare suka yi ma fatima radiyallahu anha wanka saboda ne domin a kiyaye domin shi ne ya san matsayinta shi ne kuma ya kiyaye haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan saboda haka abinda ake faɗa a haka dalika sayyidina umar shi ma idan muka so sayyidina umar ya kasance idan ya ga abbas yana lokacin yana amirul mumini in yana kan doki ko yana kan taguwa ko a wani abun hawa in ya ga in ya ga abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya soka sai ya soka saboda girmama shi saboda babban saboda sayyidina abbas duk a cikin yan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kusanci da shi duk a cikin yan uwansa ya fi kowa kusanci da shi domin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gado wanda zai gadon dukiyarsa a matsayin asiri sai na abbas ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yana gado fatima sai da tuna fatima radiyallahu anha za ta dauke wa dukiya ta amma ba a gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'ashira al-anbiya la ma'ashira al-anbiya la nura ma tarakna sadaqa mu annabawa ba a cin gadon dukiyar mu ba a cin gadon ta amma duk muka bari sadaka ne to da ana cin gadon annabi sallallahu alaihi wasallam da fatima za a ba ta rabi sauran dukiyar kuwa sai a ba mu sayyidina abbas dan shine babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su sayyidina ali da su sayyidina fadl da abdullahi ibn abbas da sauransu wanda wanda duk tabaka ta biyu ne abnaul amr a tartibin a tartibin asibai ga wanda suke ilimin fara'id ko a risala an ko karanta risala wajen babul fara'id za mu ga tartibin asibai farko da eh? bayan da sannan sai uba eh? bayan uba sannan sai yan uwa yan uwa shakikai sannan yan uwa a bai yan uwa li umai ba sa cikin ba asibai sannan daga nan sai a tafi zuwa baffani al'am baffa ɗan uwan uba ke kenan ɗan uwan uba shakiki sannan ɗan uwan uba li abi sannan bayan an gama da wannan ne sai a koma a abin nan abuwan sai an yi ibn al kafin a je zuwa ga al'am sannan to gashi na to a yadda tsarin a yadda dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke mafi kusanci da shi shine sayyidina Abbas to shi yasa al'umma shi yasa sahabbai suka kiyaye wannan matsayi na sayyidina Abbas daga sayyidina Umar har sayyidina Uthman in sun ga Abbas a hanya in dai suna kan abin hawa sauka suke yi dan su girmama shi saboda kiyaye abin wasiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wato kula da danginsa da kula da ahlul bait dinsa haka zalika a sayidina ali radiyallahu anhu yanda ake bashi kima a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita kanta Fatima radiyallahu anha inda aka nuna mata soyayya Aisha radiyallahu anha tana cewa wallahi ban taba ganin mutum a bayan kasa wanda yafi kowa kama da wajen yafi kowa kama a ta hali da kama ta ɗabi'a da kamata wato gabaki ɗayan wato a hai'ar jikinsa da hai'ar yadda yake abubuwa irin yadda wato wanda yake wannan kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Fatima take cewa yayin da ta shigo lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana rashin lafiyarsa ta ajali yake cewa ma tahdu mishyatuha mishyatu rasul mishyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu bambanci tsakanin tafiyar da tafiyar da tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in tana tafiya kai ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda kamalan hankalinta da wato da yanda ta da yanda Allah maɗaukakin sarki ya bata sifofi na baye-baye wanda suka yi kama da sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya har Aisha radiyallahu anha take cewa ni ban ɗauka ita ma mace bace saboda irin yadda Allah ya bata kamalar hankali yace har sai da tukuna naga annabi ran da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata magana sai ta kuka ya sake mata magana sai kuma ta yi dariya ya ce a ah, shi ma ita ma mace ce saboda mata su ne wanda yake masu saurin masu fushi masu saurin sauka dama ta shi da ita tana ganin ɗabi'ar fatima ba ta da irin wannan halin na mata wannan yana nuna wato yanda waɗannan sahabbai suka riƙe wannan wato waɗannan wato makusanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina hasan ibn ali haka za haka suke haka ake abu horaira yake yakan ce masa da Allah buɗe cibiyarka in sun bace ka inda naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya bakin sa ya sumbace ka shi kuma na hasan ya daga rigarsa abu horaira ya sa bakin sa a daidai cibiyar sa ya sumbace haka sa haka suka dauki ahlul bait din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba waɗansu ne suka yada falalarsu a cikin al'umma ba suka bayyana abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansu in ba sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Fatima sayyi Fatima sayyidatu nisa'i ahli aljanna Fatima ita ce shugaban matan aljanna baki daya waye wato wannan hadisin ku bincika ku gani Aisha radiyallahu anha ta ruwaito wannan hadisin daga Fatima Abu Huraira ya ruwaito shi Ummu Salama ta ruwaito shi Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito shi Salman biyar daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan da suna kiyayya ko suna gaba ko suna kiyashin ahlul bai sa bayyana wannan daraja musamman hatta domin hadithin Fatima radiyallahu anha ita ce shugaban yan aljanna baki daya wato hatta ita Aisha da Ummu Salama da suka rawaito hadisin nan suna kasa da ita a cikin aljanna kuma suka faɗa domin magana ce ta Allah magana ce ta gaskata ta wato isar da umarnin Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda tarbiyyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ba za su hayanci Allah da manzansa ba kalla Aisha ko Ummu Salama ko wanda daga cikin sahabbai su hayanci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ba za su yi ba wani waɗanda suka bayyana hadisan falalar sayyidina Ali cewa hadisin raya cewa Allah Maɗaukakin sarki a kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba da tuta lokacin yakin Haibar ga mutumin da yake yana son Allah mutumin da yake son Allah da manzan Allah kuma Allah da manzansa suke son sa kowa yana gurin wannan makami har sai na Umar yake cewa ran kwana yana fatan cewa shi dan bai yace bai taba bai taba bai taba bukatar a ce an ba shi shugabanci ba sai wannan dare saboda an sifanta sifar wannan shugaba da ba abin da musulmi ne gaskiyar imani zai nema sama da wannan a ce gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maka shaida cewa kana son Allah kana son manzansa kuma Allah da manzansa ma suna son ka me kake nema sama da haka to su waye suka bayyana wannan falala ta sayyidina Ali sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sa'al ibn sa'ad ne sa'idi daga cikin mutane daga cikin al'ansa su suka bayyana wannan hadisi da ma Allah ya muku riwayoyin da suka zo a cikin bukhari da muslim ne banda a sauran tafan sunna da sauran sahabbai suka bayyana inda sahabbai suna kyashin ahlul bait ko suna musun fallarsu ko suna musun mukaminsu za su bayyana wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayyana matsayin su haka zalika matsayin sai da sayyidina hasan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bani hada sayyid wannan ɗanawa wannan jikanawa hasan shugaba ne allah maɗaukakin sarki ina fata zai haɗa zai yi sulhu tsakanin manya-manyan ƙungiyoyi guda biyu na musulmi saboda shi ta hanyarsa shi ma wannan hadithin abu hurairah ya ruwaito shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta hadithin cewa waɗannan ƴaƴa nawa ina son hasan da husain yace inna bunayya hadaini sayyida shababi ahlil janna waɗannan ƴaƴa nawa guda biyu su ne shugabannin samarin aljanna shi ne wannan hadisin hudayfa bin yaman shi ya ruwaito to kun gani duk wani abu da ya bayyana falalla ahlul baiti sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ruwaito ba su ɓoye wannan ilimi ba saboda suna da mugun nufi ga ahlul baiti ko saboda ba suna musun matsayinsu ko suna musun falalarsu bar su suka ruwaito kuma kamar yadda suke a cikin sauran hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam in suka ruwaito abu su ne farkon wanda za su yi aiki da shi su ne farkon wanda suka tabbatar da waɗannan waɗannan bayan Allah makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka tabbatar musu da matsayin shi za suka ba su kariya suka ba su kariya suka tsare mutuncinsu suka tsare su don haka ne lokacin da sayyidina Hassan ibn ali ya sulhu da muawiya bai da ya ci gaba da zama a kufa ba wanda suke da awar kan cewa su ne shi'arsa su ne shi'ar mahaifinsa domin sai na ya tsine musu kan cewa su makaryata ne sai ya dawo madina inda sahabbai suke da 'ya'yan sahabbai domin nan ne aka san matsayinsa nan ne ake bashi nan ne za a bashi kariya da haka kuma da sayyidina Hussein mutanen kufa suka rubuto masa wasiƙu ya je wajen su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi dan umar da abdullahi ibn abbas suka ce masa kada ka tafi mutanen nan sun ha'inci mahaifinka sun ha'inci dan uwanka ba za su cika alkawari gare ka ba ka tsaya a inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da ƴaƴansu su za su ka sai na husain ya tafi saboda abin da Allah ya kaddaro zai faru da sai ya faru yayin da aka yi da yin shahada sauran waɗanda suka rayu daga cikin ahlul bait ɗinsa da ƴaƴansa da matansa da bayinsa da kuyangunsa ba su kara sako ba ba wajen wanda suke da awancewa suna son sai suka dawo madina saboda a nan ne sahabbai suke masu ba su kariya so haka babu waɗanda suka san martabar ahlul bai irin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka san matsayin su suka bayyana falalansu ko su suka nuna musu soyayya ta gaskiya su sa shi yasa ma kuma su ma ahlul bait din su kasance tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ina ali kullum yake yake shauƙin yan uwansa daga cikin almuhajiruna wal ansar suke shauƙi yake shokin kuma yake aibata mutanen kufa da cewa su ba kamar yan uwansa bane almuhajiruna wal ansar domin ya ga domin su ne suke suka taso tasowa ta imani yan uwantaka ta imani kuma su suka san matsayinsa saboda sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji ana taba sayyidina ali ko wanda daga cikin sahabbai ba sa yadda ba sa shiru sa'id ibn zaid ɗaya daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne wata ran ya ji wani mutum yana ta zagin sayyidina ali sai ya wa mutanen da suke wajen ya ce kuna ji ana zagin sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ku tanka masa magana ba kuke kyale shi yace to wallahi ku saurare mu kuje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji shi da kunne na yana cewa Abubakar dan aljanna ne Umar dan aljanna ne Usman dan aljanna ne Ali dan aljanna ne Abdurrahman ibn Auf dan aljanna ne Sa'id ibn Abi Waqqas dan aljanna ne Zubair ibn al-Awwam dan aljanna ne Talha bin Ubaidillah dan aljanna ne Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah dan aljanna ne yace da ina so ma in gaya muku na goma zan gaya muku inda za so sai na gaya muku na goma suka ce don Allah ka gaya mana cito to tunda kun haɗa ni da Allah ni ne na goma saboda haka yana cewa wato gashi Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a kansa sannan za ku saki bakin ku bakin ku a kansa wata ran sa'ad ibn abi waqas cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda manzo Allah ya masa addu'a Allah ya sanya shi addu'a su da zaman to mustajaba ya ji wani mutum ya zo yana sakin bakin sa akan sayyidina Ali yace ka daina zagin dan uwana ka daina zagin dan uwana mutumin nan bai daina ba sai ya tashi ya sallah a biyu ya masa bakararar addu'a suna zaune a majalisin sai wani irin raƙuman nan na rasha raƙuman khorasan ya zautu ya tako ya fado cikin majalisin inda suke zaune ya kama wannan mutumin da yake zagin sayyidina ali ya kama shi da hannunsa ya rinka buga shi da dutse sai da mutumin nan ya mutu yana zagin sayyidina ali da sayyidina da zubair da kuma talha bin ubaydullah su uku duk ya hada yana zagi sa'ad ya hana shi yake hannuwa ya masa mummunan addu'a nan take Allah ya kamsa ya amsa addu'a sa'ad mutane suka rinka cewa alhamdulillah suka rinka cewa subhanallah subhanallah Allah ya karba addu'a sa'ad su ne masa barka Allah ya karba addu'a sa'ad imamu zahabi yake cewa wannan ta bayyana ba wai kawai ta bayyana falalar sa'ad ba cewa Allah yana karban addu'a sa ta bayyana falalar waɗannan sahabbai da sayyidina ali da talha da kuma zubair ibn al-awwal cewa Allah ya yi fushi da wanda yake gaba da su yake sakin bakin sa akan su suwaye suka ba mu sai ahlul saboda haka in kuka tsaya kuka duba tarihi ba waɗanda suke ba mu ahlul bait kariya illa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma waɗanda suke kan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ahlus sunna da ba shi da ahlus sunna wal jama'a su san abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke a kai su ma su kasance a kansa to kuma su kansu ahlul bait haka suka yi masahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba su darajarsu suka ba su matsayinsu sayyidina ali yayi mubaya ga sayyidina abubakar ya je yayi yaki karkashin sa ya ba da shawara karkashin sa cikin yakokin ma da yayi har ya samu kuyan gansa uwar muhammad ibn al-hanafiya a cikin yakin da yayi yakin da aka yi ma banu hanifa a can ya samu ta har ta haifa masa da muhammad ibn al-hanafiya shi da kansa muhammad ibn al-hanafiya ɗansa ne ike tambayarsa wane ne ya fi kowa a cikin wannan al'ummar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai nani ya ce abubakar ya ce sannan wa ya ce sannan umar sai muhammad ibn al-hanafiya ya ce sai na ji tsoron cewa in na ce masa sannan wa zai ce usman sai ya ce sannan kai sai ce a'a ni ne ka bar ni a cikin ɗaya daga cikin musulmi wani ya daga cikin tawali'unsa radiyallahu anhu to kaga sai yake gaya ma ba tara ba wai tsoro ne yasa in kana idan kana jin an san waɗanda suke kin wanda suke wato in suka duba irin waɗannan sai in suna suka ga irin waɗannan maganganu na sayyidina Ali su dace da aqidar da suke faɗa akan sayyidina Ali dan suna kokari su nuna kan cewa abin da ke tsakanin sayyidina Ali da sahabbai gaba da rashin yarda to suka ji irin waɗannan maganganu na sayyidina Ali sai su ce ai ta kiyaye Gidajen tsoro ne tsoro yake ji da haka ya koye ainihin abin da ke imani da shi ya bayyana sabanin wannan to har ta iya ma har ɗanka ma za ka yi mata iya ɗanka ma ka yi masa tafiya ai ɗan saye ma ba wani ya faɗa ba to amma saboda wato mutanen da ya zamanto cewar sun sanya sarransu a gaba alƙur'ani da sunna a baya in alƙur'ani da sunna ya dace da sarransu sai su bi shi in ka bai dace ba sai su lankwasa sai su lankwasa wuyar aya da hadisi sai ta dace da sarrafa su kuwa abinda musulmi Allah maɗaukakin sarki ya umarce su shine ya sanya alƙur'ani da suna a gaba sun ransu a baya su lankwasa san ransu ya dace da alƙur'ani da suna wannan shine tafarkin shi shine tafarkin ahlus suna wal jama'a shine tafarkin kuma an shine addinin musulunci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai akai dan haka yan uwa musulmi ana yada isoshi wato na ƙarya domin a yaudari mutane a raba su da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar cewar sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk sun bar sun bar sa wato kenan bai tsira ba a tsira da koda cikin hannu ba kenan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya waɗannan shekaru yana ginawa da ayoyin da suka sauka wajen yi wa musulmi wajen yi masa habbai tarbiyya dukkaninsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya shike nan da sun rushe idan Allah wannan an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalci an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalci a ce yana barin duniya duk tarbiyyar da ya yi shekara 23 da ya yi yana umarni yana hali yana karanta musu ayoyin Allah laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma Allah da kansa yake shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa habbai taskiya yana tsarkake su daga miyagun ɗabi'un su ya sanar da su alqur'ani da sunna sannan a ce yana barin duniya a ce duk gaba da yake masa tawaye wato kiran tarbiyyarsa ba ta yi najahi ba tarbiyyarsa ba ta samu nasara ba to amma waɗanda suke so musulmi da addinin cewa addinin musulunci ba za a ci shi a fagen fama ba ya gabza da daular rum ya rusa ta ya gabza da da daular farisa ya rusa ta ya gabza da daular kimkiyawa a misra ya rusa ta musulunci ya dangana har china har afghanistan har cikin rasha ya yi wa yamma har cikin morocco har cikin afirka ya shigo saboda haka ba wanda zai iya hana musulunci da dafe sun ga yadda za su ce musulunci ta hanyar zaman kasa a raba musulmi daga bin a raba su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta za ka raba musulmi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka raba su da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kira su ka ce a'a za ka zaka zaka dangana su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ahadul baiti kuma ahadul baiti din nan sai wanda ka zaba ka ga dama shine ahadul baiti dan waɗanda suke cewa suna son ahalul bai suna cewa shi an ahadul baiti ne Abbas ba ahalul bai. abdullahi ibn abbas baya cikin ahlul bayt dan sun ce baya cikin baya cikin hadisin bango da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lilba kansa da fatima da sayyidina ali da abbas sun fitar da yayansa abdullahi ibn abbas da fadl ibn abbas sun fitar da yayan ja'far abdullahi ibn ja'far da aun ibn ja'far da muhammad ibn ja'far duk sun fitar da su sun fitar da aqil da yayansa muslim ibn aqil da sauransu duk sun fitar da su sannan da suka zo sauran da suka zo ƴaƴan sayyidina ali in banda Hassan da husain sun fitar da su muhammad ibn al-hanafiya sun fitar da shi umar ibn ali ibn abi talib sun fitar da shi da eh, musa ibn ali ibn abi talib sun fitar da shi dama zuriyar sayyidina ali ta fuskar wayannan ƴaƴan nasa guda biyar ne to sun zaɓi Hassan da hussein kawai kuma a tsakanin Hassan da hussein ma zuriyar Hassan ba ruwansu da su ba sa yi da su sai suka koma zuriyar Hussein a zuriyar Hussein din da suka zo ya cikin yayan sayyidina Hussein sai suka dauki Ali ibn Hussein kawai sauran ba sa yi da da Ali ibn Hussein zai al-Abidin ya rasu ƴaƴansa gabaki daya ba wanda suka yarda su shi su Zain ibn Ali da sauransu duk ba su yarda da su ba sai suka dauki Muhammad ibn eh, eh, Muhammad ibn Ali ibn Hussein al-Baqir Abu Ja'far bayan mutuwar Abu al-Baqir suka dauki Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq babban ɗansa Musa ne a babban ɗansa isma'il ne suka ce ba sa yi da shi ba shine zai zamanto gadansa ba wanda yake za su dangana za su dangana biyayya da ahlul bait ta hanyar sa sai suka ɗauki musa Ibn ja'far a koyaushe wani ya mutu to wa da wace hujja suke yin wannan shaidanu su ne suke gaya musu domin ga baki ɗaya wannan a kirkiro wannan wato tatsuniyar gaba tsakanin ahlul bait da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato sai suka kirkiro shi ba illa abdullahi ibn saba al-yahudi ba yahudi ne na yaman da ya zo ya musulunta amma ya kullaci kafirci a cikin zuciyarsa da ya zo madina zamanin sayyidina umar ya ga sayyidina umar ya san cewa ba zai samu nasara ba a shaidan din ma na gaske in ya ga sayyidina umar canza hanya yake na karamin shaidan kamar abdullahi ibn saba karamin shaidan ganin haka sai ya gudu ya tafi madain ya ki zama a madina lokacin sayyidina umar yana kuma bai so ma bayyana bai so ma bayyana karerakinsa ba na batar da al'umma sai da ya saurara ya ji tukuna sayyidina umar ya rasu bayan mutuwar sayyidina umar sannan ya so fitar da abubuwan fitina dama maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da ya yi maganar fitina wadda za ta fitina al'ummarsa a hadithin fitar wanda da bin Yaman ya gaya masa fa yake ce masa na Umar tsakaninka da wannan fitinar akwai kofa na Umar ce wannan kofar bude ta za a yi ko karya ta za a yi ce karya ta za a yi sai aka tambaye sai na Umar ya san waye wannan kofa ce kamar yadda ya san cewa bayan yau gobe ne ya san ya san cewa shine kofar kashe na Umar shine buɗe kofar shine karya kofar da ta tsaya tsakanin al'ummar nan da fitina to bayan mutuwar sai na umar shi abdullahi ibn saba ya so ma yada irin waɗannan kareraki domin ya kawo rikici da ruhu da bata a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mabiya suka bi shi daga baya mabiyansa sai na ali ka neman sai na karkashe su su ne mabiyan da waɗansu daga cikinsu suka ce ai kuskure ma aka yi wajen annabci aka aiko ma sayyidina aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakon ga sayyidina Ali shine suke cewa khanal amin wato mala'ika jibril yayi khiyana daga cikin mabiyan Abdullahi ibn Saba akwai waɗanda suke cewa a sayyidina Ali da ya mutu ba mutuwa yayi ba yana nan a cikin sama shine ma Allah to su ne waɗannan da suka tun a zamanin sayyidina Ali suka so suka so wannan magana tun kafin mutuwarsa shine ya shine ya kona su ya kona su kamar wanda yake cewa a cikin waƙar sa mashhuriya lamma ra'aytul amra amran munkaran ajjashtu nari wa da'awtu qumbura yayin da ga al'amarin munkari ne babba sai na rura wuta na kirawo kumbur duk wanda yake sayyidina na ali Allah ne sai a jefa shi har Abdullahi ibn Abbas yake cewa ni da ni ne a matsayinka da sara wuyan su zan yi ba zan kona su a cikin wuta ba saboda ba wanda yake azaba da wuta illa Allah Abdullahi ibn Abbas bai muwafaka da Sayyidina Ali akan wannan ba saboda haka wannan Abdullahi ibn Saba shine ya kirkiro wannan addini da yake da gina shi kan tatsuniyar gaba tsakanin sahabbai da ahlul bait aka ce Sayyidina Umar a ya zo ya samu fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buge ta a ciki har tebari ya dake ta da kafa a ciki har tebari aka sanya ta aka daure ta da aka daure ta da igiya ana janta a cikin madina hasan da usaini suna binta suna kuka duk irin tatsuniyar da ake faɗa kenan ga suna ta kuka suna ta kuka wai an ci an ci mutuncin ahlul bait yanzu waɗanda muka ambata a haka wanda suka ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan matsayin wanda in ma sun ambace shi sai sun ce mahaifa na su zaman to fidda'u gare ka ya rasulullah su ne za su yi majuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani ya musu ya musu haka suna gani suna gani ai mai zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam haka yanda suka kara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka za su kara sa su ne fa suka tsaya fa lokacin yakin Uhud Talha ibn Ubaidillah ana ruwan kibbau ba shi da garkuwa da zai kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hannunsa ya rinka kau da kibbau sai da hannunsa ya shanye hannun talha shanyanye ne da haka ya shiga kabari saboda kare annabi sallallahu alaihi wasallam da hannunsa kar biya ta fada kansa in annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokari ya dai koyi ce ya rasulullah dunaka bahari sanya bayanka bayanka ya zama ka tsaya a bayana kada in sun suka ganka za su same ka duk ga baki ɗaya sun kawo ƙarfinsu saboda sun ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaɗan ne cikin sahabbai suke nan a lokacin haka suka tsaya suka kare shi to waɗanda suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sannan su ga anema ahlul baitin sa abin da yake zai zamanto kaskanci da wulakanci da zalunci a gare sannan su shiru bayan mutane ne waɗanda suke an riga Allah Allah ya yi musu shaida da cewa wala ya khafuna fillahi Ku la'im na fi sabilillahi wala ya khafuna fillahi lau matala'i suna jihadi a tabarkin Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi mutumin da ya zama to kan shi abin da yake nema ba a nan duniyar bane aljanna ce ko ba wanda yake da aljannan nan ba Allah ba tsoron wa zai ji a bayan kasa to a tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kenan saboda haka amma yawanci abin da yake faruwa ana amfani da jahilcin mutane saboda mu a kasan nan ba mu tsaya mun tarbiyyanci kanmu akan bayyana suwaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu san su in ka tsaya ka duba littattafai da ake karantawa da ya ga ke wanda ake bayyana bayyana wato matsayin sahabbai da tarihin da falalarsu da rayuwarsu ka san ko suwaye to kuma mutum dama in ya jahilci abu shikenan sai ya zama to makiyinsa amma in ban da haka inda inda mun san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan abubuwan da suke faruwa da yawa ba za su faru ga mutane ba ba za a ɗauki ba za a je a ce za a tozarta matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tozarta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hatta wanda suke kira yanzu dubi maga ah, muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu wanda shi sun yi fada da sayyidina ali sun yi yaƙi yaƙin siffin sun zo za su yi yaƙi da sayyidina Hassan hassan ya yi sulhu da shi sayyidina mu'awiya shine ya ruwaito hadithi da yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsotson harshen Hassan ibn Ali don haka duk harshen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsotse shi haramun ne wutar jihar na ta shafe shi haka mu'awiya yake faɗa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta gashi hasan yana tare da dan sayyidina ali ne sun yaki amma wannan bai sanya shi ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba ko ya koyi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya koyi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan waɗannan dan haka wajibi ne mu bayyana wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa sha'anin ilimin wannan ilimi na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane zamani sai ka samu masu ɗaukarsa masu bayyana shi za su rinka kawar da mummunan fassara da ake masa da ɓata shi da ake so a yi to a yanzu wannan ne wajibin duk wanda Allah ya bashi sanin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan kamar da shehu Usman yake cewa yayin da ya zamanto kan cewa a gari an zo ana tsine ma magabatan wannan al'umma ana tsine masa habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne ahlul ilmi su bayyana ilimin su a wannan zamani bai halatta a shiru ba bai halatta shiru ba akan wannan mummunan bid'a da kafirci da ya kunno kai cikin al'umma da haka yan uwa musulmi mu sani cewa ba wai kawai a san A bayyana wannan ilimi wajibi ne akan ba shine farkin hanyar mu ta shiga aljanna ibn al-jawzi yana cewa magabata na kwarai sun kasance suna koya ma 'ya'yansu san sayyidina abubakar da umar kamar yadda suke koya musu karatun sura alkur'ani to haka yake wajibi mu tashi mu sanar da ƴaƴanmu da 'yan makarantunmu san sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam musamman yayin da wannan bid'a ta taso wadda za ta raba musulmi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani cewa raba musulmi da sahabbai abinda zai kai shine na farko karyata alkur'ani na biyu karyata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a yanzu a cikin duniyar musulmi ba waɗanda ake rigima da su akan akan alkur'ani dukkan musulmi dukkan musulmi sun yadda da alkur'ani hmm? musulmi ko da kowace irin dariƙa masu yin dariƙa daga cikin dariƙan sufaye masu yin dariƙa sun yi da alƙur'ani nan shine alƙur'ani da aka saukar da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi ba su da alƙur'ani nan za a canza shi ba ko kuma an ha'inci al'umma wajen kaddamar da alƙur'ani wanda yake ba shine wanda Allah ya sau mala'ika jibril Allah ya aiko mala'ika jibril da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zalika sun yadda da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda da Bukhari da Muslim dukkan waɗanda suke bin ɗariƙun sufaye suna daga buhari da musulmi ah. wanda suke yin tantama a kansu su ne duniyar shi'a su ne wani malami ya rubuta littafi juz'i wajen casa'in da wani abu yana cewa magana yana littafin faslul khitab fi isbati tahrifi kalabi rabbil arba ah. ba zance mai wato bayyanannen zance wajen tabbatar da cewa an bata an canza wato littafin ubangijin Allah ubangiji Allah saboda haka qur'anin da muke karantawa su a wajen su ba shine qur'an da Allah ya sauka da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu waɗansu a cikin duniyar musulmi wanda suke dangana kansu ga musulunci da suke faɗan haka in ba su ba sannan ba su da Bukhari da Muslim ba ba su da Bukhari da Muslim ba to abin da ya sa wannan abin ya faru saboda ba waɗansu ne suka kawo mana Alƙur'ani ba illa sahabbai to ka zo ka ce ba adalai ba ne saboda haka ka tumce su a cikin abin da suka kawo su suka su mana hadisai da ke cikin bukhari da muslim da sauran littafan sunna da haka ka tumce su ka ce sun ha'inci Allah da manzansa saboda haka baka yadda da abin da suka faɗa ba tunda baka yadda da abin da suka faɗa ba ga dole sai dai ka nemo wani kato can ya zo ya gaya maka abin hanyar da zaka bi Allah to ka san bukatan nan ba inda zai kai ka illa wutar jahannama domin sahabbai sun za ta kai zuwa ga su ne suka su ne suka dauka daga annabi sallallahu alaihi wasallam su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum ku saurari umarni na za a ji ai riwaya daga gare ku a ji ai riwaya daga wanda suka ji daga gare ku shine zaka ga an ruwaito an ruwaito an tabi'i tabi'i an tabi'i an sahabi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an jibril an rabbil alamin to idan kuwa ka cire sahabbai daga cikin wannan halkar to shikenan sai dai ka tike zuwa ga abdullahi ibn saba al-yahudi Allah ya kiyashe mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana kariya kariya ya ba mu ikon nisantarta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله يسعدك الحمد لله wannan bayanai da malam ya yi gaskiya watan ya kamata a ce yan uwa su yi kokari ma ya zama da cewa a yada shi a cikin al'umma domin gaskiya kamar yadda malam ya faɗa cikin bayanin da ya yi mafi yawancin waɗannan gidin da ake yadawa ba masallaci ake zuwa a yada su ba kuma ba mutane da suke zuwa makaranta ba su ake yada mafi yawanci an fi yadawa kan waɗanda yake ko a kasuwanni haka ko masu tallar ruwa ko wani amma kamancin wani da yawa wallahi za ka ga ko a kasuwa akwai yan dako da yawa wallahi sun zama yan shiya kuma wallahi za su iya sai maka garwar shayi ma kalmadan shiya dan ka ringa sai da shayi kuma kalmadan shiya so da haka ba wai masallatai suke zuwa suna yada wannan aqida shi yasa gaskiya fi layi kamar yadda malai faɗa wata akwai wani akwai wani taro ko wani ciwo da yake ci wannan al'umma ta mu shine kamar yadda yace ba mu da wani tsari na watan sanin ma watan rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ma da ya faɗa cewa an ka fi so rayuwa na karatu da wahala ka samu littafi wanda zaka ce wannan littafin ana karantar da tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa abin ya zo ya zama da cewa ya zama kamar bako a cikin mutane kuma wannan abin da ake ci sai yanzu kaga duk wanda ya zo nan misali ya saurari wannan lecture ba wanda za a zo ya watan shi a mai da ita Allah akalla ko wannan saboda wannan wannan tarihin da malai ya kawo mana saboda kaga wannan kalubale ne babba a kan musulmai a dole ne musulmai mu tashi mu nemi ilimin addini sannan kuma kamar yadda ka sani su malamai suna iyayensu kamar mu da muka ba muka yi wannan lecture to ya zama kamar wajibi a gare mu mu yaɗa ta da kuma wanda bai zo ya saurare ta ba wallahi wannan da zamu iya samun maganin wannan abubuwan amma wallahi kaga kamar yadda kuka sani cewa lokacin da wannan fitina ta zo ta zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba sai karfin da za a zo ana maganganu da yawa irin wannan amma in kaga shi an waye gari ma a ce kusan za ka yi a duk faɗin najeriya babu wani birni wanda za a ce babban masallacin wannan garin nan ne sansanin ya shiya sai kano faɗin da ake haka to me ja wannan saboda musulmi gaba ɗaya mafi yawanci mu duk ba mu damu da irin waɗannan abubuwan su kuma wallahi suna da wallahi ɗan shiya ko yan kamfarce za ka yi wallahi sai maka tallan shiya suna nan abin da suke kenan sannan masu kuɗin su kuma suna buga littattafai akwai ƙwarori waɗanda suke a cikin kantin kwari suna nan wallahi ba abin da suke in ko yanzu ka rubuta littafi inda ya shafi yaɗa addinin shi'a wallahi akwai gurin da zai dauki nauyin abu ga wannan littafin ko littafin da ka sai na girshiya da ya a taske suna ba da lokacin suna ba da kuɗaɗen suna ba da komai wajen bunƙasa wani abu kuma kawai ne da faɗa ba masallaci suke zuwa ba isa kamar nan kuma aka zo aka yi wannan bayanan wani sai da kamar ba barazana ba ce amma duk da wannan bayanan fa da ake wanda ya zo ya ji shi zai shafa amma wanda bai zo fa shi da yawa wallahi sun shiga cikin shi'a wallahi ko da da safe ma ko wani da naje yana faɗa na san shi da ko yake ɗauko wani dan shi'a wallahi sai na ga wani ya zo ya same shi yana bacci sai yake zagi zai ne ya ce wai dan shi'a ne ke bacci na ce kai ya aka ce ma dan shi'a ya ce ai ya zama dan shi'a kuma ya ce shi tunda babansa bai hana shi ba wallahi ba zai daina yi ba kuma wallahi daga ɗaukar kayan dan shi'a ya zama dan shi'a so da gaskiya bi sabilillah wallahi kalubale ne babba akan mu kuma wallahi tallahi kamar yadda ya faɗa babu barazana babba ga abin da ya shafi musulmai ahlus sunna yanzu a duniya wallahi kamar wannan in shi'a ne sau da ka duba ko a duniya yanzu ga cewa duk inda aka je aka karya musulmai ko ake yakan musulmai wallahi sai haɗa kai da yan shi'a ko yanzu misali ga ruwa kasar iraki nan da ake ciki tunda amerika ta shiga ta haɗa kai da kasar iraki ta haɗa kai da kasar iran ba abin da ake a ciki sai kashe ahalin sunna ciki akwai wani mutum da aka taba hira da shi a talbishin aka hira da shi nan kasar iraki ne a irin a irin watan kuma da labarai na duniya haka wallahi yake fada cewa kasar iran ta kashe musulmai ahalin sunna sun fi dubu ɗari a cikin kasar iraki kuma yanzu akwai kungiyoyi da yawa wanda yake misali kasar shi'a ta kasar iran tana daure musu gindi da kuɗaɗe da komai wajen yada wannan addini kuma wallahi tallahi kamar yadda muke faɗa cewa musulmi sun ga rigima a garin nan kala kala sun ga rigimar tatsire sun ga rigimar siyasa sun ga rigima kala kala amma wallahi tallahi rigimar shi'a wallahi ta fi kowanne bala'i domin kamar yadda ka sani kamar yadda malai faɗa cewa dukkanin ko da yan uwa da muke tare da su wanda yake misali an samu bambancin fahimta tsakanin mu da su misali kamar wanda suke bin dalika za ka cewa misali sun yarda da alkur'ani da muka yarda da shi ba haka bane sun yarda da sahabban manzon Allah sun yarda da bukhari sun yarda da muslim kuma ma sun fi kowa daɗin ma magana saboda idan su kafa hujja za su faɗa maka a bukhari ko a muslim ko a tirmidhi ko nisa'i ko ibnu majah ba ka bane amma su waɗannan fa waɗannan abubuwa a su kamar ta wani tarin magana jari ne kawai kwata kwata su ba su yarda da waɗannan abubuwan ba ba su yarda da qur'ani ba ba su yarda da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba su yarda da ingancin malamai ba gaba daya kuma idan suka zo ba za su fara maka tallan wannan aqidar ba na farko abu na farko sai sun fara rusa maka malamai sai sun fara rusa maka malamai yanzu misali ko ka yanzu da yawa ka ji suna cewa wa yana cewa ba za a yi magana akan abin da ya wuce abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sai su ce ai wani da ya faɗi wannan boye malam wai a cikin a cikin risala ne kawai aka faɗa da aka ce wa kafa an ba shi jarabai no haka suke cewa sai su to ai ba hadisi bane ai ba aya bace to da haka za su fara shiga har su zo a ringa maka magana sai ka kawo wata magana sai a ce malami ne ya faɗa to kake ne da aka sa maka kwanto akan malaman musulunci waɗannan malaman musulunci ba su suka rawaito maka sallah ko ba haka bane suka rawaito maka azumi suka rawaito maka komai da kake na ibada to duk lokacin da duk lokacin da baka yarda cewa waɗannan in dai ka yarda cewa waɗannan sun maka adalci kuma sun rike amana sun dauko ruwaya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa gare ka to babu yanda za kuma shi wadan shi a rashin adalci amma za ka kokarin wasan cuso wannan a cikin zakatun musulmai har ya tafi kuma a zo kan a zo ana zagin ana zagin ana zagin Yazid daga Yazid kuma a koma Muawiya haka da sauransu to alayhi halin gaskiya fi sabilillah akwai malamai na ahlus sunna waɗanda yake da yawa waɗannan waɗannan bayanan suna yin iya bakin gobarin su amma wallahi yan uwa zan gaya mana cewa mafi yawanci masu sauraron wannan wa'azukan da malamai suke wallahi ba za su shi'a ba waɗanda za su shi'a wanda ba sa zuwa irin wannan wuraren kuma wallahi tallahi dan shi'a ba zai zo nan ya da shi'a kuma wallahi in ya san kana zuwa makaranta ba zai ma tallan shi'a ba sai ya same ka gatari ba ka komai saboda ka gaskiya fi sabilillahi wallahi waɗannan malamai suna iya bakin kokarin su suna iya bakin kokarin su saboda haka mu abin da wallahi kalubalen mu akan mu kalubalen akan kai wallahi na san dan shi da yana na sana'a billahi la ilaha illa ko wata makaranta da suka buɗe. ni na sani wallahi tallahi idan ka kai ka. za su baka kudin transport na zuwa da na a nan garin take wallahi sannan za a ba ɗanka abinci wanda zai ci kuma wallahi na san dan shi da yake yana nan ba na karfe da shi ba shi ke ɗaukar shinkafa ya auna wallahi kai wannan makarantar dan adam suna ta alayi Allah nuna mana cewa wallahi aiki suke sosai wurin yada wannan abu shi yasa kullum za ga abin ci gaba yake kullum za ga ci gaba yake to ya kamata ya zama da cewa gaskiya noma dole ne mu ya zama da cewa irin waɗannan bayanan mu dinga yaɗa shi a inda bai je ba domin wanda ya zo ne shi wanda kada kake yango ku ba an gaya muku so haka lallai ya kamata a ce wallahi mu ba da muhimmanci kwarai da gaske wajen wannan amma wallahi tallahi idan muka zauna wallahi tallahi bala'in da zamu shiga duniya da lahira ya wuce jiyan da muke so safa a cikin zukatan saboda haka Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi kuma Allah ta'ala ya kai shi gida lafiya kuma Allah ta'ala ya kara masa lafiya Allah kuma ya yawaita mana irin su alhamdulillah wannan shine karshen wannan lacca da a kamar yadda na faɗa da kira mun na ce malam bashi da bukatar gabatarwa tunda zamu mashahuri ne amma dai kamar yadda aka sani malam Dr. Bashir wanda yake Dr. Bashir imami ne na masallacin Al-Furqan wanda yake a cikin nasarawa cikin nasara jiya Allah ya saka masa da alheri Allah ya kai shi gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zamu gayyaci malam mai sautin Qur'ani ya rike mana da insha Allah <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك أستغفر لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك